Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya ce rashin ɗabi'u na gari ga 'yan ƙasa ne ke jawo rashin ci gaban ƙasar. Gwamna Ajimobi ya furta hakan ne a Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo a jiya Litinin a wajen taron ɗariƙar cocin Christ Life Church wato Holy Ghost Convention na shekara-shekara karo na 31. Ajimobi ya ci gaba da cewa. We more than Russia and America and all these places, our Gwamna Ajimobi ya ce muna bautawa Allah fiye da kasashen Rasha da Amurka da ma wasu kasashe da dama amma halayenmu sun sha bamban da bautar mu. Gwamnan na jihar Oyo ya ce ya yi amanar cewa idan jama'a sun hakula da yadda suke ɗabi'unsu da kyau to babu ko shaka abubuwa za su canza zuwa na kwarai wanda zai kawo ci gaban ƙasa. Ya ce ya kamata 'yan Najeriya su yi tunani na kwarai ta yadda za su sami alfanu wa'azozin da ake yi musu a wajen wajen wuraren ibadojinsu a Jimobi ya buƙaci shugabannin addinai da su taimaka wa gwamnatin jihar ta Oyo da addu'o'i don samun ci gaba tare da inganta rayuwar jama'ar jihar ta Oyo. A nashi jawabin, Janar Obasiya na Cocin Redeem Christian Church of God, Pastor Enoch Adebayo ya nemi mabiya addinin Kirista da su ƙara ƙaimi a wajen yin addu'o'i domin samun zaman lafiya a Najeriya. Pastor Adebayo ya ce tabbas Allah na amsa sa addu'o'in waɗanda na takarkare a wajen roƙonsa. Taron na cocin Christ Life Church ya sami halartar ɗariƙun majami'u da dama. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.